kaddamar da aikin tonon man a matakin farko kuma a hukumance a jihar Nasarawa da gwamnatin Najeriya karkashin shugaba Muhammadu Buhari ta yi a yau na zuwa ne kasa da watanni biyar da kaddamar da makamancin aikin na rijiyar Kolmani da ke kan iyakar jihohin Bauchi da Gombe lamarin da akasarin masu ruwa da tsaki a jihar suka yi marhaba da shi inda suke fatan aikin zai kawo ci gaba ga jihar da ma kasa baki daya shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da aikin ta hanyar shigowa bikin a fasahar intanet yana mai farin cikin kaddamar da wannan gagarumin aikin rijiyar Ebenyi a da ke ke tsakiyar karamar hukumar Obi ta jihar Nasarawa yana mai cewa wannan mataki ya yi daidai da yadda ake ci gaba da gudanar da aikin neman haƙar ɗanyen mai da iskar gas a yankunan da ke kan iyakokin ƙasar nan da suka hada da tafkin Chadi, tafkin Dahome, yankin Anambra, Kalaba, Sokoto, Bidda, Benue da dai sauransu. Gwamna Abdullahi Sule shine mai masaukin baki inda ya ce wannan alheri ne ya zo mana daga Allah subhanahu wata'ala da ya nuna mana cewa akwai mai a jihar Nasarawa a lokaci irin wannan wanda Najeriya take kokarin bude wa'ansu sababbin wurare da za a samu mai a lokacin da reserve din Najeriya yake biliyan 37 kuma ana kokarin aje biliyan 50 saboda haka mu ji wannan irin labari a Nasarawa kamar inda muka ji a Gombe kwanan baya wannan abin godiya ne ga Allah abin godiya ne ga shugaban kasar mu Muhammadu Buhari wanda ya dauki wannan mataki yana so ya tabbatar an bubbuɗe wayansu hanyoyi na samun arziki na wannan kasa abin godiya ne ga su management din NNPC da board na NNPC da minister da babban shi dan uwanmu group chief executive Ela Kyari wanda kokarin da suka yi ta yi godiya ne ga su jama'an mu wanda suka bada haɗin kai Allah ya sa an riga an taɓa samun irin wayannan abubuwa wasu wurare don haka mun yi koyi da abubuwan da aka samu wani matakai aka ɗauka da yasa aka samu yancin rikici wani matakai kamata a ɗauka don kada samu wayannan rikicin to abubuwan da muke ta yi kenan shi yasa yau mutanen gaba ɗaya kowa ya fito cikin farin ciki tunda aka fara ba mu samu wani damuwa tsakanin su wannan masu yin aiki a wajen da su mutanen mazauna wannan waje ba saboda haka za mu ci gaba kuma kullum da faɗakarwa saboda a tabbatar mun zauna lafiya tsakaninmu. A nasa bangare shugaban kamfanin man fetur na Najeriya Alhaji Mele Kyari ya bayyana irin gagarumin ci gaba da aikin zai kawo ga jihar Nasarawa da ma ƙasa baki ɗaya. Allah ya ba mu dama mai mu shugaba Muhammadu Buhari ya ba mu izini cewa mu je mu yi wannan abun da iyazin da za mu yi kuma alhamdulillah muna da kyakkyawan fata cewa za a samu nasara nan. Kuma fata za a samu mai insha Allah. Kamar yadda gwamna ya ba da shawara kullun da sabon salon shine idan aka samu mai a sarrafa shi inda yake. Kuma na tabbata idan aka kai ga samu da kuma ka tabbatar Allah shi wannan mataki shi za mu ɗauka nan. zai taimaki kasan gaba ki ɗaya. Shi ma Basaraki a jihar ya bayyana farin ciki ga wannan aiki. Ne mai sunan Alhaji Aliyu Dangiwa Ogiri Orume, Osukona Obi, Chiefdom a Obi Local Government Area, na Sarawa State. Al'umman da an gansu a nan yau an zo ne domin a kadamar da ramin mai wanda Ubangiji Allah ya bamu a wannan yanki wanda muna mikawa Ubangiji Allah mai kowa mai komai mai bayarwa mai hanawa da ya bamu wannan tattalin arziki a ƙasarmu muna kuma matukar godiya ta musamman ga shugabanmu president muhammadu buhari da ya ba da goyon baya an zo kuma za a yi aikin tonon mai a ƙasan obi alhamdulillahi wanda sun fara aiki a wannan guri tun daga farko har yanzu za su gaya muku irin kokarin da muke yi domin da farko mu hada hankulan jama'an mu kuma tabbatar mun samu zaman lafiya domin idan babu zaman lafiya wannan aiki ba za ta yiwu saboda haka komin da ya kamata mu yi za mu yi domin ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya muna roƙon ubangiji Allah muna roƙon shugabanninmu domin aiki irin wannan ya taso akwai aibunsa idan wani aibu zai taso za a taimaka a yi maganinsa domin mu ma mu samu jin daɗin zama da wanda zai zo su aiki aiko yanzu ma matasa an engaging nasu suna ayyuka balle kuma in an soma aiki gadangan su su injiniya su geologist duk su samu aiki zai rage mana yawan zaman kashe wando masu da tsakiya wannan fannin dai na ganin ina aka kammala wannan wannan aiki zai samar wa ɗimbin matasa ayyukan yi da ma kawo ci gaba a ƙasar baki ɗaya. Lima Abdulrahman Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.